Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa wata kotu a Najeriya ta ɗage sauraron kara da ke neman ba da belin sanata Ali Indume wanda kotun ta sa a tsare shi a gidan yari a farkon makon nan bayan da ya gaza gabatar da tsohon shugaban kwamitin yin garan bawul ga tsarin fansho a najeriya abdulrashid maina wanda ake tuhuma da rashawa. Wannan karan alhamdulillah mun ji daɗi ko ta saurare kara ta saurare abin da lauyoyi suka ce da kuma abin da lauyoyi FC suka ce. Lauyoyi sun ci ya cancanta a bashi wannan belin domin ba shi ya laifi ba. Sannan za ku ji cewa yayin da hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ce kimanin mutum miliyan 422 ne ke fama da ciwon siga a duniya. likitoci na kira ga jama'a da su alamomin cutar domin zuwa neman magani ba tare da bata lokaci ba muna kuma tafa da rahoto na musamman kan matsalar tsaro a najeriya da kuma labaran wasanni ta mafa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka donald trump ya yi afuwa ga michael flynn mai ba da shawara kan tsaro na ƙasa tun farkon zamanin gwamnatinsa lamarin da ya kawo ƙarshen shari'a da trump ya ce ta rashin adalci ne yayin da yake shan suka mai tsanani daga 'yan democrat babban abin girmamawa ne gare ni na sanar da cewa general michael t flynn ya samu cikakkiyar afuwa trump ya wallafa a shafinsa na twitter a ranar laraba inda ya kara da cewa ina maka fatan rayuwa mai alheri janar flynn shugabar majalisar wakilai nancy pelosi yar jam'iyyar democrat ta soki afuwar tana mai cewa ya kamata a tuhumi flynn kan abin da ta kira take tsaron kasar mu sau biyu flynn yana amsa laifin cewa ya yi wa jami'an binciken manyan laifuka na fbi karya a lokacin da aka tambaye shi kan wata tattaunawa da suka yi da jakadan rasha amurka sergey kislyak a wancan lokacin dangane da takunkumi da gwamnatin obama ta saka wa rasha kan ƙasar london ɗin da ta yi a zaben 2016 to halin da ake ciki miliyoyin amurkawa sun fara tafiye-tafiye a wannan shekara yayin bikin ranar ta cika ciki don su ziyarci 'yan uwa da abokan arziki duk da gargaɗin da cibiyar kula da cututtuka ta yi na zauna a gida a yau alhamis ita ce rana ta cika ciki a amurka kuma miliyoyin amurkawa na tururuwa zuwa filayen jirgin sama tashoshin jirgin kasa da kuma hawa kan tituna don yin hutu tare da 'yan uwa duk da gargaɗin da manyan likitocin ƙasar da kuma cibiyoyin kula da cututtuka suka yi na zama a gida amma da yawa ba su bi wannan shawarar ba masana sun yi hasashen za a ga ƙarin masu kamuwa da cutar a duk faɗin amurka gabanin bukukuwan kismeti da na sabuwar shekara saboda bukukuwa na cika ciki kuma wannan a cewar masanan wani abu ne da duniya ya kamata ta mayar da hankali a kai yayin da waɗannan bukukuwa ke ƙaratowa. Firayim Ministan Sudan na ƙarshe da aka zaɓa bisa tsarin mulkin demokradiyya Sadiq Almahadi ya rasu yana shekara 84. Jam'iyyarsa ta umma ta ƙasa ta fitar da sanarwar a ranar Alhamis inda ta bayyana cewa Almadi ya rasu ne sanadiyar kamuwa da ya yi da kwayar cutar coronavirus makonni uku bayan da aka kwantar da shi a asibiti a haɗaɗɗiyar daular larabawa a watan da ya gabata wajen da aka yi masa ya nuna cewa ya kamu da cutar ta coronavirus an ɓar da mahadi ne a wa'adinsa na biyu a lokacin yana prime minister biyu bayan juyin mulkin soja da aka yi a shekarar 1989 wanda ya share fage ga tsohon shugaban ƙasar umar albashir da ya kwace mulki Albashir ya rike mulki na tsawon shekara talatin kafin shi ma aka haɓarar da gwamnatinsa a bara. A duk tsawon canjin shugabancin Sudan, Almahadi ya kasance mai tasiri. A cikin sanarwarta, jam'iyyar Umma Party ta ce da safiyar gobe Juma'a za a yi jana'izar Mahadi a garin Umdurman na Sudan. an umarci sojojin habasha da su kammala zangon karshe na farmakin sojoji a babban birnin tigray na makele bayan da sojojin yankin suka kimi wuya bayan cikar wa'adin sa'a 72 da prime minister ya basu kofar karshe ta tattaunawar lumana wacce ta kasance a buɗe don kungiyar ta tplf ta shige ta yanzu an rufe ta a mataki na dindindin sakamakon rainin da tplf ke yi wa mutanen habasha prime minister abi ahmed ya faɗa wata sanarwa a ranar alhamis inda yake nuni da kungiyar Tigray People's Liberation Front. A farkon wannan makon, Abi wanda a shekarar da ta gabata aka bashi lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel saboda kokarin da ya yi na kawo ƙarshen rikicin da ya kunno kai tsakanin ƙasarsa da makwabciyarta Eritrea ya bai wa ƙungiyar ta TPLF sa'a 72 da su miƙa wuya ko kuma su fuskanci farmakin soja a babban birnin jihar na Mekelle. Sojojin Habashan sun sha gwabza fada da sojojin yankin a Tigray tun ranar 4 ga watan Nuwamba lokacin da Abi ya tura rundunar tsaron kasan zuwa yankin bayan da ya zargi sojojin yankin da kai hari kan wani sansanin soja da ke wurin. Fagai da Hadiza Kyari wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da farko kotun tarayya da ke zama a abuja ta ɗage sauraron karar da ke neman ba da belin sanata al'indume wanda kotun ta sa a tsare shi a gidan yari a farkon makon nan bayan da ya gaza gabatar da tsohon shugaban kwamitin yin garan bawul ga tsarin fansho a najeriya abdulrashid maina wanda ake tuhuma da rashawa mai shari'a okun abon ya ɗage sauraron bukatar neman belin zuwa juma a cewar lauyoyin sanata al'indume tare da sharaɗin sai lauyoyin sun miƙa masa kwafin hujjojin dokar da suka yi amfani da su wajen kare kai a shari'a da ke gaban kotun wakilin muryar amurka halima abdulrauf ta halarci zaman kotun ga kuma rahoton da ta haɗa mana Baya ga sauraron bayani da hujjoji daga bangarorin biyu, mai shari'a Ukon Abang ya ce kotu za ta yi duk mai yiwuwa wajen kammala aikin sauraron bukatar neman beli da sanata andume ya gabatar idan lauyoyi daga bangaren gwamnati da wanda ake kara sun cika sharɗin da ya gindaya na bada wasu takardu. Bayan fitowa daga cikin kotu, lauyan da ke kara sanata andume Masal Oru ya ce yana da yakinin cewa wasu muhimman hujjoji da suka gabatar za su taimaka wajen zaman kotu da ba da belin wanda yake kare laƙari da cewa sanatan bai aikata wani laifi ba illa tsayawa dan asalin mazabar da yake wakilta kuma sanata Indume na jagoranta kwamitin rundunar soji da zama mamba a wasu kwamiti uku na daban kuma za a mai da hannun agogo baya a aikinsa idan aka ci gaba da tsare shi. Sir John till tomorrow for possible ruling by his lordship. We believe that we have shown that um, we have shown some special circumstances, especially considering the Vada Senator Ndume is the chairman of Senate Committee on the Army and is also a member of three different committees. A cikin waɗanda suka halarci zaman kotu kotu Malam Muhammad Askirama dan mazabar da sanatan da muke wakilta ya yi bayani akan zaman kotun. Wannan karan alhamdulillah mun ji daɗin kotu ta saurare kara ta saurare abinda da lauyoyi suka ce da kuma abin da lauyoyi suka ce. sun ci ya cancanta a bashi wannan belin domin ba shi laifi ba shoti ne na abdulrashin maina wanda kuma ya san ayyukan da abubuwan da laifukan da ya yi kuma aka nemi sanatoci da yawa a ƙasar nan tsaya mishi ba wanda tsaya mishi ya tsaya mishi don shi dan sauran borno ne daga gefen zai fito kuma yana presenti na sauran borno a sani kuma kowa ya san a sanatun dume yadda yake da kwazo game da kwansu-kwansu yin shi sauran borno da duk halin ake ciki na boko haram na tsaro kasa bai taɓa gudu ba in dai kace mishi sauran borno ne zai iya kashe ran kansa ya so da ransa akan sauran baro ba abin da yake so billah ya ga ya taimaka ma jama'a ɗaya daga cikin limaman masallacin majalisar dattawa imam ibrahim lawal ya ce to ra'ayina dama abin da ya kamata fatan mu dai a ce duk abin da za a yi a kasan nan a yi adalci saboda mafi yawanci abubuwan da suke faruwa a cikin kasan nan rashin adalci yake kawo shi mafi yawanci mutane sun yi wata fahimta ta daban dangane da kusan irin wannan bele da wani sanata ya ansa na nan dukkanin kuma shi wannan na maina ta ake ganin cewa kamar mutane ba su fahimci menene ba amma wancan a ce kamar wancan ya gudu ma wa'ancan da suka aiki ɗaya ba a ɗauki mataki a kansu ba. sanata alim dumide ya shafa kwanaki uku a gidan gyara hali da ke yankin kuje bayan umarnin tsare shi da babban kotun tarayya da ke zamanta a birnin abuja ta bayar a ranar litinin sakamakon tsayawa da ya yi wa abdulrashid maina da ake zargi da rashawa wanda ya ci gaba da kauracewa zaman kotu tun watan yunin shekarar 2020 halima abdulrauf murya amurka daga abuja najeriya to a gaida halima abdulrauf ciwon suga wani nau'in ciwo ne da ke sa sinadarin da ke jinin mutum ya yi yawa fiye da kima hukumar lafiya ta duniya who ta ce akwai kimanin mutum miliyan 422 da ke fama da ciwon suga a duniya a kasarinsu a kasashe marasa karfin tattalin arziki lamarin da ya sa kwararru suke ba da shawara ga waɗanda ke fama da cutar da su daga ɗaukar matakan kula da lafiyarsu dr lawal musa tahir kwararren likita ne a asibitin lizame da ke abuja ga karin bayanin da yi a wannan hirar da suka yi da wakilinmu hawa umar to diabetes ko ciwon siga wani ciwo ne wanda sinadari a jikin mutum wanda ya kamata ya sarrafa siga a jikin sai ya kasance babu isasshen sinadarin ko kuma akwai sinadarin amma baya aiki ta yadda kenan idan mutum ya ci abincin da yake da nau'in siga sai ya kasance gashi a cikin jini yana yawo amma ba zai shiga cikin kwayoyin halittu yadda za a sarrafa shi ba har ya amfani mutum to wannan shine a takaice ciwon siga to alamomin nan suna da yawa da farko mutum yana iya yana samun ciwon sigan nan ba tare da ya ya ga wata alama ba amma sai bayan wani dan tsawon lokaci lokacin da sigar nan ya yawa a jikin shi sannan sai a fara ganin alamomi kuma alamomin da aka fi gani su ne na yawan fitsari mutum yana fitsari akai-akai fiye da yadda ya saba kuma yawan fitsarin ne ya kasance yana da yawa a duk lokacin da ya shi sannan ya kasance mutum kuma yana yawan shan ruwa sannan kuma yana yawan jin yunwa kuma duk da yake cin abincin sai a ga yana rama sannan kuma idan wasu kwayoyi saboda shi wannan ciwo yana iya eh, yakar garkuwar jiki to idan aka samu wasu kwayoyin cuta suka shiga jikin shi ya danyi wani rauni sai ka ga rauni ya ki warkewa ah, sai ya kasance kenan gashi dan ciwo ne wanda ya kamata kwana biyu uku ya ya kame cikin sati guda ya warke amma sai ya satuttuka yana fama da shi ya ki warkewa to ya danganta daga yanayin shi ciwon sigan nan yanzu ya daɗe da kama shi kuma jinin sigan nan ya yawa a jinin su ne alamun da za su nusar cewar wannan mutumin wala Allah yana da ciwon siga idan aka je asibiti kuma sai a tabbatar yana iya jin kasala yana iya jin ciwon jiki da babu wasu dalili wani lokaci idan ya fitsari a ƙasa zai iya ganin mai yana bin fitsarin nan da alamar kenan shi sha zama mai an san duk inda zaki yake nan yake saboda haka in yi fitsari a ƙasa zai iya ganin cewar sha zama yana zagaya a fitsarin nan sannan a jikin nashi zai iya samun ciwon jiki zai iya samun kasala zai iya samun matsaloli da dandama ciwon nan yana iya kama kusan kowa amma yawanci manya ne suka fi kamuwa da shi daga mutanen da suka kai kamar talatin abin da ya sama sun fi yawan kamuwa akan samu yara ƙanana don muna da yaran da ba su fi shekara hudu ba suna da ciwon siga amma su ba su da yawa idan aka duba da manya wanda su ne masu yawa mafi yawanci Dr. Lawal Musa Tahir kenan kwararren likita a asibitin da zame da ke Abuja. To domin jin cikakkiyar wannan hirar da ma kallanta a bidiyo za a iya zuwa shafinmu na intanet wato voahausa.com a bangaren lafiyarmu. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, da kuma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 100.5. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka. yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. yanzu haka a iya cewa ba ma jihar da ba ta fama da wannan matsala na garkuwar jama'a musamman a arewacin najeriya inda jama'a yanzu ke kwana da idanuwa biyu a buɗe. To wannan lamari na harkan garkuwa da mutane da kuma fashi da makami sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji domin abin da ya ta da hankula fiye da inda ake tunani kamar karamar hukumar da na fito na lau za mu iya cewa dai kan har yanzu da saurari na aka ba. Gaskiya ba ma cikin kwanciyar hankali abun ya kai ya kawo muna tsammanin har masu kuɗi ne kawai har ma da talakawa da suke neman na abinci ba sa fita ta ya za su samu abin da za su ci in dare ya yi ba ma iya zama. sau tare akan yi zargin cewa da hannun wasu makusanta ko kuma 'yan gari wato infoma da ke ma ba da bayanai wanda za a kai wa hari kamar yadda waɗannan da dubunsu ya cika suka tabbatar. Ina zuwa samu su abu kayan miya a cikin gari in samu su irin su biredi su tumatur duka an kai musu eh mutane takwas. Kai mutum ba ni kuɗi ko kuma ba ka ba zan sa aka eh. mun yi sabo da su duk waɗannan shugabannin ƙananan hukumomi da sauran manyan mutane da yake duk sun sani to ina da namban kowa daga cikinsu to wannan karo da na zo sai na tadda irin wannan abin da ake sai na ce to bari in gwada ni ma sai na tura sai chairman na daga leban dubu dari sun dauki matarsa suka tafi to nan ne muka ce musu ai ba haka muka yi ba majiyoyin tsaro da kuma wasu da aka yi garkuwa da su sun ko tabbatar da cewa akwai hannun baki da kan ketaro da kasashen waje domin yin garkuwa. Wai akwai wayoyin da suka karba da kuɗi na suka karba da wayana wayana dama ya kusan kullewa ana bugawa da yana shiga da na kanina ana bugawa da yana shiga kuma yana shiga ba su ɗauka eh, sun gaji dai sai su rufe to gaskiya ni kan na ga ɗayan ɗayan fari ne siriri dogo sauran kuma kamar suna rufe da ido amma farin nan kam gaskiya ba rufe ido sun yi fulatanci sun yi hausa akwai wani yaren da ba a ji sun yi aure tsakanin su ne su ne suke ji to muna zuwa akwai wani irin hanyar ba kyau hanya mota ɗaya ne don dama idan ka fita sai ka dan shiga jeji ka kaɗan wani mota ya wuce da muka sha kona garuwa. Gara ramuka sai barayin suka fita da na yi gaba na ga biyu da bindigogi a gabanmu na yi reverse na ga daya kuma da bindiga a baya to na yi kamar zan hau ɗaya da mota biyun da suke gabana sai na kama steering mota ya ce in tsaya sai na tsaya muka fita daga muka fita sai kamin nan ma akwai wayan da aka kama da mashina an kwakwantar da su da mashina mai eh, cikin jeji wai ko shin me ke kara ta'azzara lamarin a yanzu wannan dan jarida da ke bincike kan harkokin tsaro Muhammad Ismail ya danganta shakulatin bangare daga bangaren gwamnati da kuma halin yau da cewa suke ma jawo lambarin ke kara ta'azzara. To maganar tsaro mu dai a arewa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Watan rashin tsaro ya kai abin da ake cewa maganar tikewa a arewa saboda an yi sake tun daga farko. Wannan matsaloli matsaloli ne wa'anda suka tun daga farko yana ana kallon suna taɓarɓarewa arewa ita ce a baya maganan ilimi ita ce a baya ita ce kan gaba a talauci duk wani abu da ka sani na mara kyau za ka same shi a arewa ya yawa a lokacin shugabannin mu suna kallon wannan abubuwa suna tabarbarewa amma ba a yi doki wani mataki ba to magana kan ta gaskiya ita ce gwamnati aikin ta babba ko ba za ta iya wani aiki ba shi ta samun mutane tsaro tsaro da kuma jin daɗi da walwala idan gwamnati ta kasa wannan to ta kasa kwata-kwata kamar yadda um, alukwara ya sha faɗi matsalar da ake samu da irin wannan ajiya ɗauko wasu mutane wasu mutane a cikin al'umma kamar yan banga da shauransu matsalar da ake samu su kansu tsofaffin masu laifuka ne wanda suka ce sun tuba to kuma ana akwai maganar da ake cewa ake dubawa na tuban mazuri mutum ya ce ya tuba amma kuma yana tare da su ainihin masu aikata aikata laifuka to idan aka ce gwamnati ta zo ta gaza samun samar da mafita akan yadda za a samu mutane tsaro dole sai ta yi amfani da tsofaffin masu laifi to nan mafi akwai aya tambaya in muka lura kwanan nan akwai jihohi kamar jihar zamfara jihar katsina da shauransu wanda suka yunkuri a samar aka nemi sulhu tsakanin da su da masu da kai bayan nan masu kai har-hari amma daga ina abin ya kai abin bai je ko ina ba ya lalace saboda mutanen nan ko da sun ce sun tuba tuwon mazuri ne suka yi to da zaran ka ce ka rasa wanda za ka sa wanda zai maka abin nan sai mutumin da tsohon mai laifi ne to ka kara tabarbarar da al'amuranka ne magana ta sahihi ta gaskiya ita ce dole ne ya kasance gwamnati ta tashi tsaye da gwamnatin tarayya tana da karfin ta ɗauki sojoji da kuma a samu makamai na wanda za a yi aiki masu aikin nan a biya su kuɗin da ya kamata a sirinka aiki za ka je ka samu soja ko ɗan sanda an bar shi an kai shi an raba shi da iyalin shi shekara biyu shekara uku eh, walfiya duk wani abu da ya kamata a ce an yi mai na kyautatawa ba a mai har ya kasance ya gane cewa Ehm, su kansu mutanen nan suna taimakon kansu ne shugabannin sojojin da na 'yan sandan da koma waye suna taimakon kansu ne ba wai kasar suka sa a gaba ba to a irin wannan yanayin ko me za ka yi yanzu su kansu 'yan bangan da ake ɗauka wanda ma suke da kishin su yi abu na in ka je ka tambaye su za ka ga suna cewa abincin da za su ba iyalinsu ma babu babu to suna tare da criminals kuma suna ganin yadda ake yin wannan abu na ɗin. shi me yasa ba za su koma su masu su haɗa baki ko su haɗa kai da criminals ba so abin da ya kamata a yi shine wannan abu na farko dai in gwamnati tana so ta gyara tun daga sama za ta fara gyarawa sannan kuma maganan intelligence magana ne wanda ya shafi duk wani mutumin da yake da kishin kasa musamman wanda yake da kishin jama'ansa yake ganin wannan abubuwa ya kamata zai iya ba da bayanai bayanai sahihai a wurin abunan jami'an tsaro. To sai dai kuma ga mutane irin su Yakubu Musa ba na ku ganin dole sai an nemi haɗin kan 'yan sintiri wato vigilante da kuma harba domin kulliya ta biya kuɗin sabulu. kungiyoyin sa kai ɗin yana da kyau kuma a jihohi da yawa akwai su kama adama akwai maharba a nan a borno akwai civilian jta da maharban da sun kawai abin da ke faruwa shine yawanci gwamnatocin ba taimaka musu suke ba za a gan su ga sunan suna cikin rana suna cikin abu suna ba da gudunmawansu amma ba wani kuɗin kirki ake biyan su ko sojojin ma suna amfani da su amma kawai ba wani incentive ne so saboda haka su ɗin ma ƙwazon nasu dole su abin da ya kamata shine a duba a tantance a ɗau a zaɓi masu kyau daga cikinsu sannan a tabbatar an ba su allowance su ma mai kyau yadda za su ba da guduma yadda ya kamata. To ko shin ma wani rawa maharba da kuma sauran 'yan sa kai ke takawa domin magance wannan matsala? Aisha Bakari gombi da ke zama sarauniyar maharba a Najeriya wanda mata sha fafatawa da mayakan Boko Haram ta ce su kullum fa a shirye suke muddin ko za a ke tallafa musu. muna ba da taimako daidai gwargwado ta inda dai muka ji matsala in dai har muddin an kira mu an ce ga inda matsala take to in Allah ya yarda mu ko muna nan muna kan taimako kuma ba za mu fata ba mun ɗaura anniya ne mu taimaka mu samu kasan mu ma ta zauna lafiya kamar yadda sauran kasashe suke zaman lafiya duk inda aka kira mu ko ta ina ne ko dare ko rana gofar mu a buɗe take za mu ba da taimako musamman shekaran jiya an kira mu akwai inda aka nemi taimako mun haɗa yara mu kuma an tafi yanzu haka ba a dawo ba ma tukunan Allah ya yarda kuma yana cikin a cikina za a yi nasara a kullum dai hukumomin tsaro kamar tutiyar cewa suna samun nasara dsp suleiman yahaya guroje kakakin na 'yan sandan jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da wannan matsala na garkuwa ya ko bayyana min irin nasar da suke samu a yanzu. To a zahirin gaskiya dai a duk inda yake rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa muna mai da hankali hatta ƙauyuka da kuma karkara. Amma abin ke faruwa shine rundunar 'yan sanda na jihar adamawa kwanakin baya shi kwamishinan 'yan sanda ya gayyaci dukkan shugabannin a kananan hukumomi da masu fada masu ruwa da tsaki shugabannin kungiyoyi da malaman addini aka zo aka zanna aka fahimtar da su amfanin yin mu'amala da jami'an tsaro da kuma gaggauta ba ma jami'an tsaro labarai game da abubuwan da ke faruwa a wuraren su domin a ɗaukan matakai na kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma. Koma da menene dai fatan talaka shine Allah ka kashin wannan matsala na tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya. Ka gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum da fatan mai saurari yana cikin koshin lafiya. yana mana fatan alkhairi da sake saduwa a wannan shirin takaitattun labarai da ni Abdulhab Muhammad ke gabatarwa a kowace ranar Alhamis ta kafar gidan radiyon muryar Amurka. Cikin shirin namu akwai labarin mutuwar shahararren ɗan kwallon ƙafan duniya wato diago maradona wanda ya mutu a ranar laraba a sanadiyar bugun zuciya yana dan shekara 60 da haihuwa maradona ya ce wa kasarsa kofin duniya na kwallon kafa a shekarar 1986 a kawar karshe tsakanin argentina da kasar jamus a kasar mexico maradona ya fama da rashin lafiya wanda ta kai ga yi masa aiki a kwakwalwarsa aka kwashe gudan jinin da ya taru a kwakwalwar tasa maradona ya buga kwallon kafa wa kasarsa ta haihuwa ya kuma taka leda wa kulab kulab da suka hada hadda barcelona napoli da kuma boca juniors shugaban kasar argentina ya keɓe kwanaki uku na zama makoki yanzu kuma za mu dawo nahiyar afirka da kuma najeriya domin kawo muku tattaunawa game da dakatarwa da hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta yi wa shugaban kwallon kafar afirka ahmad ahmad har na tsawon shekaru biyar sai kuma mu gutsuro muku dan kaɗan daga doguwar tattaunawa da na yi da wani matashi da ya ba da tasa gudumawa a fannin haɓaka harkar wasanni da farko ga batun dakatar wanda aka yi wa shugaban kwallon kafan afirka ahmad ahmad sunana umar sa'idu marubucin labarin wasanni kuma shugaban yan jarida na jihar bauchi kasan eh, ita hukumar wasan kwallon kafa ta duniya tana bibiyan duka abubuwan da yake faruwa musamman kudaden da ake ba ma kungiyoyi su gudanar da ayyukansu saboda kowane shekara wannan kungiya tana raba kudadensu ainihi abin ne farshe akwai binciken da ita hukumar kwallon kafa ta duniya ta yi wanda take zargin sa da cewa na farko akwai badakala na kuɗi da ake zarginsa da shi na biyu akwai zargin da ake masa cewa ya karbi kyauta wanda yake bai kamata a ce ya karba ba akwai zargin cewa ya amfani da mukaminsa a inda bai dace ba so wannan abubuwa bayan da suka kafa kwamiti suka tabbatar da wannan kwamiti ya bincika ya tabbatar cewa ya aikata wannan laifi to shine hukumar wasan kwallon kwadon duniya ta dakatar da shi shekara biyar da kuma cin taransa na kuɗi mai yawa sannan kuma za ku ji cewa batun bunƙasa harkokin wasanni abu ne da ya kamata 'yan ƙasa su ba da tasu gudunmawar a wannan bangare a dangane da hakan ne wani matashi dr babayo liman ya gina katafarin gidan wasanni iri daban-daban a sunana dr babai liman kuma ni tsohon dan wasa ne da na buga ma fly eagles na nigeria yan kasar shekara ashirin a baya da na dawo daga tafiya a kasar amurka na ga wani stadium makamancin wanda na gina a nan wajen manhattan nan take na ɗauki hotunan gurin na ce allah ya bani dama zan gina shi kuma ina dawowa najeriya sai na nemi shawara daga wajen wato ƙwararrun waɗanda suka san fannin wasanni sai na nemi fili na saya na nemi izini a wajen gwamnati a kaban takarda kuma na fara gina irin wannan waje to shi wannan waje da na gina kamar me da me wannan wuri ka samar da shi to a wannan waje da muka masa suna wato babai liman arena akwai filin wasa na mutum biyar biyar kashi biyu inda na mutum goma za su yin kwallo na mutum goma za su yin kwallo akwai wato wajen motsa jiki inda ake ce masa gymnasium wanda mun kawo kayayyaki irin na zamani akwai kuma wajen table tennis da snooker da badminton duka a cikin gurin kuma dukansu indo ne tunda filin ma biya ake ai train ci gaban tattaunawar zai zo muku a satin gaba idan Allah ya kai mu Abdulhamid Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya to a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai labarai a takaice zababben shugaban kasa Joe Biden ya gabatar da jawabin ranar cika ciki ko Thanksgiving a ranar Laraba yana mai cewa kasar za ta tsallake wannan annoba tare da yin kira ga Amurkawa da su ƙara himma wajen yakar cutar coronavirus. Kalaman na Biden na zuwa ne yayin da Amurkawa ke fuskantar hauhawar adadin masu harbuwa da COVID-19 da karuwar matsalar karancin abinci Duk da cewa masu kamuwa da kwayar cutar coronavirus din na ƙaruwa a duk faɗin ƙasar, Amurkawa suna take ka'idojin kuma suna kan yin tafiye-tafiye don zuwa hutu. zababban shugaban ƙasar Joe Biden ya buƙaci Amurkawa da su ƙara himma don yaƙi da yaɗuwar cutar. kada mu miƙa wuya ga wannan annoba na san za mu iya kuma za mu yi nasara akan wannan kwayar cutar amurka ba za ta gaza wannan yaƙin ba in ji biden To halin da ake ciki miliyoyin Amurkawa sun fara tafiye-tafiye a wannan shekara yayin bikin ranar ta cika ciki don su yi ziyarci 'yan uwa da abokan arziki duk da gargaɗin da cibiyar kula da cututtuka ta yi na su zauna a gida. Yau Alhamis ita ce rana ta cika ciki a Amurka kuma miliyoyin Amurkawa na tururuwa zuwa filayen jirgin sama, tashoshin jirgin ƙasa da kuma hawa kan tituna don yin hutu tare da 'yan uwa. duk da gargaɗin da manyan likitocin ƙasar da kuma cibiyoyin kula da cututtuka suka yi na zama a gida amma da yawa ba sa bin wannan shawarar. masu aro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe biyar kenan agogon ghana yanzu kan a madadin ita hadiza kyari wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie lewis Gresham da ta haɗa mana shirin ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu lafiya.